a cikin sallar ai shawarar da mai al'akhdari ya bamu ita ce shawara lissalati nuhun azimun tushriqu bihi qulubul musallina wala yanaluhu illa al-khashi'una sai can sai ce fa idza ataita ila salati fafri qalbaka min ad-dunya wa ma fiha duk abin da ya zama ba Allah ba ba tunanin sallar ba shine wasu malamai suka ce yadda mutum zai yi tarbiyyar kansa da ya zo ya fara sallah suka ce to kai zuciyar shi wuta kawai ya rika tuno azabar Allah abinda Allah ya tanada na wuta sai ya rika tunasowa tarbiyyar da mutum zai makansa wasu kuma suka ce a'a ya ɗauki zuciyar shi ya kai ta aljanna ya kai ta na'imul janna ya kai ta cikin aljanna ya rika tuno ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya tanada sannan kuma ya rika tuno cewa aljannan nan sil'a ce ta Allah hajar Allah ce kuma annabi sallallahu ya ce hajar Allah tsada gare ta ko shi yasa Allah da ya tashi sai ya siyar mawa sai ya siyar abin nan mummunai ko inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata ka gani shine malamai idan suka tayi sai a ce to ga yadda aka yi aqdul bai'i din albai'u almu'minu almujahid malihi wa nafsihi shine wa shine wa shine almushtari wane ne alba'i Allahu ta'ala huwa alba'i shine mai saidawa sannan mahu mahiyar sil'a mahiyar sil'a aljannatu sannan wa masamanu aljihadu fi sabilillahi bimalin aw nafsi to aina ribhu أين الربه السلعة الجنة أين الربه أين الربه الجنة, الجنة هي السلعة وهي الربه سلعة مغبوحة shil'atun marbuha ce in kasuwanci ye kasuwanci ba ka zuwa kana ware ma riba da da da da da da da da da da da uwa kuɗi ba warewa kawai an shiga mun gane ai to ne wannan wa alaikum salam Kan wannan tunane-tunanen da yake a sallar shi sun yana sallah yana tunane-tunane shi wancan fatin daga daga tsarki ya samu matsala masu yin tsarki su bawali amma su bata wandan su su tafi su je su sallah kaga wannan tun a kabari za a masa azaba manzon sama ya faɗi nau yace jullu azabil qabr fi nar eh, eh, jullu azabil qabr fi al afwan mafi yawancin azabar da za a ma mutane a kabari ita ce azabar dalilin ta shine bawali mutane waɗanda la yastatiruna min al-bawli wanda ba su tsantsamewa daga bawali to su ne za a musu suna cin waɗanda za a musu azabar kabari to shine na farko aka ce masa mu'aqab shi kuma wancan muhasab na biyu ya kyautata alwalaye komai ga rukunnan sallah a zahiri yana yi Allahu akbar kaza kaza komai caccat amma fitan cikin zuci yana nan yana ta tunane tunane Ina tunanin shago ina tunanin jaraba ina tunanin waye ina tunanin kaza duk ga suna irin abubuwan kaga mafi yawancin mutanen mu a wannan matakin suke ba matakin mu muhasabba to hisabi ko in yi tsawo akwai akwai tashin hankali ka fahimta so daga tunani a cikin sallah mutum ya iyakar bakin kokarin sa ya kai mataki na uku shine fa huwa fi salatin wa jihadin ya riƙa yaƙar shedan yana koran shedan ka san tunani masu ilimin ɗabi'ar ɗan adam suna faɗi cewa ana hijira kana zaune kana iya canza tunaninka daga nan sai mutum ya ɗauka ya kai shi ya sa suke ba irin masu ciwon damuwa asbabu tawattur ashabu tawattur at-tawattur al-asabi ko a tawattur al mutanen da zaka samu tunanin su kawai kullun mutashakkiki sai mutum ya zauna ba matar shi hudu ba ba yi da ƴaƴa bai da kowa amma duk tunanin tunanin duniyar nan sun taron mishi ya rasa ma har ya kai ma matsayin da sai ya rika ma kawai shi ya mutu ma ya huta wai ka ji ya huta ba to irin wannan psychologist sai ka ji su suna ba su shawara cewa su rika migration su rika yin hijira daga wani tunanin zuwa wani tunanin idan ya tuno tunanin bakin ciki to sai a yi masa tambaya sai a ce a rayuwar shi wani abu ne yafi fi jin daɗi in ya tuno shi sai ya faɗa sai ce to ka rika wannan a matsayin samfuri duk lokacin da ka ji tunanin bakin cikin nan ya taso to zaɓo wannan abu da kafi fi jin daɗinsa a rayuwa kai ƙoƙari ka sashi a cikin zuciyarka ka matsa ma zuciyarka ka danne ta sai ya kore maka wancan tunanin mara daɗi ciwo ne babba mun gane ai to a sallah ma mutum zai iya koran wancan tunanin mara kyau ya kawo tunanin aljanna ko ya kawo tunanin wuta ya kuma yi tunanin cewa me yake jawo a shiga wutan nan ya yi tunanin me zai jawo a shiga aljanna irin wannan tunanin babu laifi mutum a cikin sallah idan ya yi shi ba za a ce sallarsa ta samu matsala ba amma babban abu shine ya zai yi ya halarto da ayoyin da yake karantawa da zikirorin da yake a cikin sallah kowanne yana ta'akkulin ma'anarsa da ya ce Allahu akbar takbiratul ihram to ya yaji Allah fa daga sababban sannan ya yi haka du'aul istiftahi da ya fara wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin to wajjahatu wajhiya fa ya kalli wannan girman yanzu yana gaban kansila ko yana gaban ciyaman ko yana gaban dan majalisa har a kai shugaban kasa ya yake yi wanda waɗannan duk ne amfanin su in ana maganar Allah ta'ala walillahi al-masalul a'la to yanzu ya ce wajja ya ce Allahu akbar sannan ya zo ya ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa sannan kuma hala kauni musliman sannan kuma sai ce wa ma ana minal mushriki ha daga cikin shirkan nan yana ya ce a gaban Allah yake kuma sai ya rika kallon wani ya rika tunanin wani a gefe kaga abin nan kenan to duk wannan tarbiyya al-Imam al-Qayyim a cikin littafinsa sa Asrarus Salah di ya kawo su yadda mutum zai ma tarbiyya ya haka almajirin sa al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala da a cikin littafin sa al-Khushu'u fi Salah duk waɗannan malamai sun yi bayani kan yadda mutum zai ma kansa tarbiyya akan yadda zai tsaye da zuciyarsa idan ya shiga cikin sallah ya yaƙi tunane-tunanen da ba su da amfani waɗanda ba su da alaƙa da sallarsa to irin wannan ne sai Allah ya tsara mutum sai ya iya shekara goma ba a ce ya ko ba adu ba sai shekara goma ba a ce ya ko ba adu ba amma mutum yau a zahar ya qabli la'asar ma ta zo ya kabli ai da matsala mun gane ai to Allah ka tsare mu بسم الله الرحمن الرحيم babu man ala jariyataini aw wahidatan al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin wannan littafi nasa al-adab al-mufrad yace babun babi da zai yi bayani man ala jariyataini duk ne hukuncin mutumin da ya kula da ƴan mata guda biyu aw wahidatan ko ko kwara daya in an ce jariya ana ce ma yarinya jariya ko kai ka haife ta ko ba kai ka haife ta ba ana ce mata jariya sannan jariya ana ce ma baiwa baiwar mutum kaga fassarar da aka kai kenan da a Najeriya sadaqatul jariyati sadaqatul jariyati sadaqar budurwa shikenan mutum shikenan sai a ce an ba malami sadaka sadaqatul jariyati ba eh shi ko manzon sallallahu ya ce ne sadaqatun jariyatun jariya nan sifa ce ba mudafun ilaihi ba sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu in mutun yi ilga'in badali in kuma yayi badali ko idza ma tabnu adaman qata amaluhu illa min 30 sadaƙaƙin jariyacin aw ilmin yuntafa ubihi aw waladin salihin ya lahu ka gani wannan ce to jariya kenan shi ko lafazin ala ala lafazi ne da ke ɗaukan ma'anoni masu yawa wannan ma da ta'ala za iya zama ala ya zai iya zama alaye ilu idan aka ce alaye ulu ana nufin alaye ulu ana nufin ya kula ya kula da wani ko kuma anfaqa alaihi alahu ai anfaqa alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da sadaka sai ce fabda'a biman ta'ulu ko sannan ala zada abu ya ƙaru ai daga nan aka samu al'awi na gado ko matsala min bariya ta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu aka yi masa tambayar rabon gadon wasu wanda kasan takwas ne amma kuma dole ana buƙatar tara aka yi masa sayyidina ali tambaya yana kan minbari sai ya ce sara sumunuhum tus'an eh to shi shine ake ce mata al-mas'alal minbariyya mas'ala ce ta aul aul kenan ala zada sannan ala ya'u ala ya'ulu na daukan ma'anar harkata ai mala yamilu sannan ala ya'ulu zalama yazlimu sannan ala ya ya'ulu tura iyaluhu ƙur'ani yace zalika adna alla ta'ulu da aka ce aka ce aka ce aka ce fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu sannan kuma ala ya'ilu ai iftaqara fara fakiran kenan ala ya'ilu ko wa wajadaka ailan fa aghna ailan a'y fakiran fa aghna ko me hikima yace wa ma yadri al faqir mata jinahu wa ma yadri al ghani mata ya'ilu wa ma yadri al faqir mata jinahu ka bai san yaushe wadatar shi za ta zo ba wa ma yadri al-ghani mata ya'ilu shi kuma talaka me kuɗi kai bai san ranar da talaucin shi zai zo ba kaga shine wannan shine qur'ani shi fa in khiftu ma'aila fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi ailatan aime faqran to duk wannan madda tana komawa zuwa ga wannan to amma nan ala ya'ulu na nufin mai ai anfaka ko tarbiyya kenan yin amfani da dukiya don kula da wani alahu ai anfaka alaihi li yurabbiyahu to shine ma'ana al ana mun gane ai haddathana a falalar mutumin da ya kula da Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa mata biyu ko daya ya tsaya ya kula da tarbiyyarsu har suka zama matan kirki innal banatin nashi'at sayasirna yawman ummahat fa idza nasha'na ala tuqa wal birri kunnal kamilat akai sa'a suka zama haka ya tarbiyyance suka zama mutanen kirki malli bi tarbiyatin nisa'i fa innaha fi shar'i illatu dhalika al-ikhfaqi ko haka hafiz yace حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن إمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة بن عامر البدري الأنصاري بدريته بدرية موطن لا بدرية شهادة من كان له ثلاث بنات duk wanda Allah ta'ala ya bashi ɗaya mata guda uku wa sabara alaihinna kuma yayi hakuri da su wa kasahunna min jidatihi ya tufatar da su min jidatihi daga wadatar sajida al-ghina eh al-ghina al-jida ko إن إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة إن جابوا الأتاهية الجدة الجناح to Allah ya ba mutum ayya uku mata ya hakuri da su bai yi tasakhudi bai yi tasakhudi ba ko ai tabi'a ce ta jahiliya ko mutum ya an haifan masa ayya mata wa idza bushira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qatil yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahqun وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كذب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا سكتي ألا أعيش ما تاني ألا تلك إذا قسمة ضيزى هو أنتم تكرهونهن ثم تنسبونهن إلى الله ما تسمى amma kuma sai su ce ƴaƴan Allah ne <laughs> shi ne Allah ce to tilka idan kismatun biza wannan wani irin raban raban zalunci ne kashin dankali su ba su san ƴaƴa mata amma kuma sun ce na Allah ne to shi ne Allah ya musu waɗannan rudud din shi yasa malamai suka ce wanda ya ce mala'iku ƴaƴan Allah ya ce mata ne to kafara kafara mutum ya ce mala'iku mata ne to ya zama kafirai ya zama kafiri kai kaga ne to ba su san su shi yasa mun san me wannan kaga Abu Hamza ai haka ya faru da shi ko yazo yazo matar shi ummu Hamza kai ma matar shi shi sunan shi Abu Hamza yana da mata biyu ɗaya ta haifar masa ɗa sai zaba zaɓa ma yace ai sunan shi ummu Hamza yace ai Abu Hamza yace ya daina zuwa wajenta shi ke na ran ya zo wucewa kawai sai ji tana ma yatta rawa tana ma li abi hamzata la ya atina ya zallu fil baiti alladhi yalina gabbana غضبان ألا نلد البنين إن ذلك ليس في أيدينا وإنما نأخذ ma أوطينا shi ma ne abi hamza ta la ya atina me ya samu abu hamza ne mu ba zai zo gidan mu ba ba zai shiga ɗaki na ba ya zallu fil baiti alladhi yalina sai ya zauna a ɗayan gidan gazbana yana wai hushi Allah na jidal dalbani, wai me yasa ba mu haihuwar ƴaƴa maza ni ban haihuwar ƴaƴa maza shi inna zalika laysa fi aidina wannan ba a hannuna yake ba wa inna ma na'khudhu ma utina mu muna karban duk abin da Allah ya bamu fanka tara qalbuhu sai zuciyarsa ta karye sai ya dawo ya tuba to kaga akwai wannan karahiyatul banati baghizatun jahiliya eh baghiza jahiliya abu ne da ake ki na jahiliya kin ƴaƴa mata to shine manzon sai ce man kana lahu salasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi ya tufatar da su daga wadatarsa kunna lahu hijaban minan nari ranar lahira sai sun zama sanadiyar kariya daga shiga wuta kaga wannan hadisi babban abin da yake karantar da mu fadlu ميلاد البنات قال لغ حيف يا ماتا كو فضل ميلادة البنات قال لغ حيف يا ماتا الخيرين أي مصر تربية الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هذا ما تاكين شوكيكم يتشي وإذا, وإذا النساء نشأن في أمية غضاء الرجال جحالة وخمولة idan aka bar mata da jahilci to raba'ar rijalu jahalatan wa khamula wallahi tallahi mazaje sai sirri ni jahilci sai sirri ni shirme da lalacewar rayuwa to kaga mata ce حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فتغ عن شري حبيب قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة من زن الله صلى الله عليه وسلم أحاديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يتشي yace ma min muslimin tudrikuhu ibnatani babu wani musulmi da ƴaƴa mata guda biyu za su riske shi wato ya haife su fa yuhsinu suhbatahuma sai ya kyautata zama da su ya kyautata musu mu'amala illa adkhalatahu aljannata fa sai sun shigar da shi aljanna su da kansu kaji sun shigar da shi aljanna to kaga wannan falala haihuwa 'ya'ya haihuwa ƴaƴa mata ke to ana son mutum Allah ya bashi 'ya'ya mata ya kula da su حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن يزيد قال كاجا أي أي قصة النبي قصة مريم أي مثال هي أرادت wa وأراد الله unsa. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ألا ياسن أظن تحيفة وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وسمع لما يسنش أقوي قلبه أمجنة أي وليس الأنثى كالذكر ما تبا كمان نمجي بشي وذات إيا أيكن دا نمجي كيبا أما قم سي ألا يشنفنا تيتي والله أعلم بما وضعت أما ضد حقا تسقطت تسقطت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان كيف يقوم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وقبلها زكريا أشي ولي ياشي كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رفقا إذا دخل عليها في الشتاء وجد ثمار الصيف وإذا دخل عندها في الصيف وجد ثمار الشتاء إن يشقود ذاتي لوقت بذرة Shi ya samu abin ya samu ƴaƴan marmarin da sai a hunturu ake samun su in ya zo lokacin hunturu sai ya ga ƴaƴan marmarin da ba a samun sai lokacin bazara hanna laki haza anna laki haza ke daga ina wannan kuma abu haq huwa min indillahi shi kuma inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab shi ma hunalika ai da'a zakariya rabbahu ta sanadiyyar maryamu yi addu'a حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله حدثهم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يا باس حديثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya zama yana ba su kariya yana ba su mafaka awa eh awa shine kalillaba mutum alam tara anna Allah awahu iz awa inji inji mai shiriniya ko alam tara anna Allah awahu iz awa eh awahu eh shine ka tattari mutum ka tattaro shi waje daya ka ce na kare shi na kenan wa yakfihinna kun gani ko sannan kuma ya zama shi ya tsare musu lalurar rayuwarsu yakfihinna bai dora musu tallaba. ba sharadin kenan bai dora musu talla ba yakfihinna shine zai sa su zauna su ilimi su zauna a gida ba za ya rika ba za ta rika tallace tallace ba ko su je suna tsaron shago wa yarhamuhunna kuma yana nuna musu tausayi da jin kai kun ji sharadin sharadi na uku ƴaƴa mata kaga albanatu suna buƙatar al'iwa wa yaqfihinna suna buƙatar alkifaya kifayatul aishi sannan suna buƙatar rahma suna buƙatar a nuna musu tausayi domin zuciyarsu zuciya ce mai rauni aw man yunashsha'u fil hilya wa huwa fil khisam ghayr mubin in kana son ka siffanta mace to ka dauko wannan ayan أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين أنا زوا أغفار مصوصي تفار كوكا إذا تتيع تكيك فا كتكين إن كائسا إن بك تكين بك كذا كذا أنا سكن تقوم فتبكي كتكين هي التي غلبت الطلاق فا والله تلاه كتتشي يسكيكا كما يا سكيت سنا كوكا وهو في الخصام غير مبين in kana in kana tira da alƙalai suna baka labari shi yasa alƙalai ake son su zama masu kai karfin zuciya da mace ta fara kuka kawai ke haka ya juya taimake eh, ya yi mata ya ce mai izin shi wa ma zarafat ainaki wa ma zarafat ainaki illa li tadribi li sahmayki fi ashar qalbin muqaddili sai na gane kuka na munafinci to kaga wa yarhamuhunna to faqad wajabat lahu aljannatu albattata manzon sa ne ce aljanna ta wajaba a gare shi har abada fa qala rajulun min ba'd alqawmi sai wani daga cikin mutanen da suke zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wasnatayn ya rasulullah haka ya ma'aikin Allah koda guda biyu qala wasnatayn koda guda biyu to ina hadisi ya kawo daya Hmm? babu man ala jariyatayn aw wahidatan me fiqhun tarjuma al-imam al-bukhari da ya kawo wahidatan hmm? akwai ziyada eh? wahida hadisi ya kawo mai ɗaya? Ai, anan ake magana. me yasa sa imam bukhari bai kawo wancan hadisin ba hmm hmm, hmm? biyar daya ko ba haka bane